kuma babu ta sauraron radio al'umma barkanmu da yau barkanmu da sa'ar sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci da muke gabatar muku shirinmu na ilimi da fahimta su ne tafarkin rayuwa wanda Sheikh Abdulmalik Khamis yake jagoranta. Akaramaka Allah assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Malam muna godiya da Allah da ya sake ba mu dama ta sake haduwa da uwa masu tarin albarka. Wa'anda suke sauraron mu muna fatan Allah ya saka muku da alkhairi kuma muna godiya da kuka ba mu aron kunnuwanku domin sauraron sako na addinin musulunci. muna fatan Allah ya mana shagora gaba ne. Allah sai amana wakati.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا مولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين نعم Na'am, akaramaka Allahu barka da wannan lokaci.
Barka barka. uwa masu tarin albarka kamar yadda kuka sani wannan shiri ne wanda yake kula da kowane dalibi yana kula da kowane bangarori yana kula da bangarori na abin da ya shahi ɗaliban ilimi abubuwan da ya kamata su rika domin ya zama makami wajen neman ilimi da kuma abin da ya shafi mutane wanda suke gama gari domin ya zama da cewa abubuwan da ake so su gyara sun gyara shine na abin da ya shahi tarbiyya wadda muna kishirwanta cikin wannan zamani sosai kamar yadda darasi ya gabata jiya shine abin da ya shahi yadda muka tsamo wasu hanyoyi da kuma gwalagwalai na ilimi da sura ta suratu lukman da kuma suratu ali imran suka kumsa yau kuma za mu zo mu yi tsayuwa kan abin da ya shahi tarbiyya wadda take ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba da bata lokaci ba aka ramaka Allah za mu zo mu leka cikin suratul ahzab domin mu ga wannan sura mai ta kumsa daga cikin abin da ya shahi gida na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin surar ne Allah ke cewa laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun ko uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir Allah yana cewa koyi mai kyau ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duba da wannan aya muke so mu shiga cikin wannan sura mu ga wai wani koyi ne kamata mu yi a cikin wannan sura kai dai aka ramaka Allah za mu zo mu samu aya ta farko ita ce wadda Allah ke cewa ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila to abu na farko kafin mu shiga cikin wannan aya shine ya kamata mu gane cewa gida na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam makaranta ce wadda duk mutumin da yake neman yadda zai tarbiyyantar da iyalansa to wannan makaranta ce kamata ya koyi da ita an gane ko to shi yasa Allah ya kula da gidan manzonsa saboda nan ne wato wurin koyi abu na biyu waɗansu malamai sun ce abin asbabun nuzul na wannan aya bayan an kare yakin suru a banga ahzab wanda sai da aka yi ma Madina wato ramummuka ko ramuka ko rami-rami don saboda kakkafirai su shigo sun yi so su yi ma musulunci zama guda su kashe manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa to bayan wannan yakin ba su ci nasara ba sai matan manzo ganima ta samu suke nema a ƙara musu cikin wato suturar su da kuma abincin su to sai waɗannan ayoyi suka sabka kamar yadda waɗansu malamai suka yi bayani na'am to ya ayyuhan nabiyu ya kai annabi ko ya ayyuhan nabiyu ya kai annabi muna da wato ƙira'a guda biyu imamu nafi yana karanta ya ayyuhan nabi'u wasu ka ce annabi'u fa'ilun ne bi ma'ana fa'il kenan wato munabbi ne mai bada labari wasu ka ce kuma nabi'u fa'ilun ne bi ma'ana wato al-maf'ul munabba to duka babu matsala annabi ana bashi labari shi ma yana bada labari ko ba haka ba to da haka kenan duka waɗannan fasarorin ba su karo da juna ba falamma nabba'at bihi wa afharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd نعم فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني الأليم الخبير kaga shi ya bada labari kuma an bashi labari kenan duka waɗannan fassarorin ba su karo da juna ba to kasancewa kuma ya ayyuhan nabiyyu wasu sun ce da annabiyu da annabiyu duka ma'anar su daya an gane ko sun ce a'a annabiyu shi yana da ɗaukar bada labari ko an bashi ko ya bayar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabiyu kuma daga na bayan yambu idar tafa'a ya ɗaukaka kuma muka ce babu cin karo dan duk annabi sai an bashi labari sai ya bada labari kuma duk annabin Allah babu kaskantacce daga cikin annabawan Allah. Ya ayyuhan nabiyu malaman balaga ta Alƙur'ani suke cewa annabawa Allah yana kiran su kai tsaye an gane ko amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sunansa ya zo a cikin alqur'ani a wurare guda hudu amma ba kira bane na farko wato suna bada ka'ida wa ma muhammadun ma kana muhammadun ala muhammadin muhammadun rasulullah kaga wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba komai bane face manzo wanda manzanni sun shuɗe gabanin sa kaga dan labari ne sannan kuma ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana allah bi kulli shay'in alima a cikin suratul ahzab wacce tana cikin ali imran kenan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai kasance ba face bai kasance wato uba ne ga ɗaya daga cikin mazajen ku ba kenan kaga wannan ma labari ake bayarwa sai kuma aya ta ala muhammadin wa amanu bima nuzila ala muhammadin waɗanda suka yi imani daga abin da aka saukar ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin suratul muhammad ko suratul qital sannan kuma muhammadur rasulullah wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah ne a cikin suratul fath Allah ne bai kira shi ba amma sauran annaba zaka ce an kira su ya ibrahim a'rid an hada ko ba haka ba an kira shi kai tsaye ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ko ba ya ya nuhu بسلام منا وبركات عليك يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض to don haka dai saboda girmamawa ga manzo shi yasa Allah yake kiransa ya ayyuhan nabiyyu ko ya ayyuhan rasul to kulli azwajika ka gaya ma matanka nan an kira su azwaji saboda mace in ta dace da mijinta Qur'ani na kiranta zauj amma in akwai matsala wani lokaci sai ce imra'a to kaga da wannan yake nuna cewa matansa sun dace da shi duniya da lahira sabanin in shi'a duk da yake wani zai iya cewa to ai an ce ya nisa annabi ba a ce ya azwajan nabi ba to shi kuma an nisa nan kenan jam'i ne na imra'a ko ba haka ba sai mu ce to nan khitab ne na tarbiyya shi yasa aka kira su ya nisa annabi amma abin da ke nuna cewa su matansa ne duniya da lahira fadar Allah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada kaga bai ce wala an tankihu nisa'ahu ba sai ce azwajahu kakku aure matansa to kaga nan ya nuna cewa ya hana a aure su bayan sa saboda mi saboda matansa ne a lahira akwai sabani tsakankanin malamai shin mace idan ta aure namiji ɗaya ko biyu ko uku to in duk sun samu shiga gidan aljanna wanne ne za ta zama da shi waɗansu suka ce mijinta na farko waɗansu kuma suka ce a'a na ƙarshe an gane ko waɗansu kuma suka ce a'a wanda ya fi falala domin idan muka duba ummu salama kafin ta auri manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ta auri wato abu salama to amma kuma tare da manzo Allah sallallahu alaihi za ta zauna a gidansa to sai suka ce to ba kasancewa shi na karshe bane saboda ya fi su wato kima da daraja domin wanda ya fi kima da daraja shi ake ba dan aljanna walladina amanu wattaba'atuhum bi dhurriyyatuhum bi imanin alhaqana bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay ala ayyati hal kowani yana da inda yake duba ma idan mace ta aure namiji kamar uku in an kalli na farko saboda shi ya fara aurenta in kuma na tsakiya ya fi su an kalli ya fi su kima da daraja in an kalli na karshe ana ganin to a gare shi ne ya ge aure ta tsaya kenan ko ne malami yana da ta fuskar da ya kalla wallahu ta'ala alam to in kun tunna turidun alhayatad dunya in kuna son rayuwar duniya kenan kun zabe a ƙara muku wato abinci da kuma sutura kamar yadda asbabun nuzul malamai suka ce wa zinataha da qawatta to fata alaina sai ku zo ta'al daga al'ulu ne abinda as-sama sai a ce yo ƙasa to amma daga baya sai zamanto an an fita da kallon wannan ko da mutum ba daga sama yake ba a ce yo ƙasa sai a ce ta'al qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum shi shay'an na'am fata'alaina ku zo umatti'ukunna shine wannan qira'a mutawatira amma akwai qira'a umti'ukunna an gane ko wannan shazza ce umatti'ukunna wato in yi muku tamattu'i tamattu'i akwai na in an saki mace a bata dan wani abu sannan akwai tamattu'i na aikin haji sannan akwai tamattu'i na mutu'a auren mutu'a wanda an haramta shi wanda yan shi'a kuma suke tsaye akan shi to umatti'kunna zan ji yadda ku daɗi an gane ko to sai wa usarrihkunna sarahan jamila sannan in sake ku saki wanda yake jamilan mai kyau a nan wajen tamattu'i malamai sun yi sabani shin shi tamattu'i wajibi ne ko kuma mustahabbi ne waɗansu malamai sun tafi cewa shi tamattu'i a matsayin wajibi yake waɗansu kuma malamai sun tafi cewa akan mandubi yake ma'ana ba abu na wanda an wajibi ba waɗansu kuma sun tafi cewa a'a za a kasa shi gida uku ne akwai waɗanda wajibi ne akan su waɗansu ba wajibi bane wanda suka ce wajibi ne suka ce kowace mace wajibi ne a mata tamattu'i waɗansu suka ce a'a mace da aka ɗaura ma aure aka shiga da ita to ita ce yake wajibi a kanta. Waɗansu suka ce a'a wadda aka ɗaura ma aure wato amma ba a yanke mata sadaki ba abin su kira nikahu tafwid to wannan ita dole tunda ba ta da sadaki an gane ko tunda a wajen wadansu malamai ba ta da sadaki wadansu malamai kuma za ta karbi rabin sadaki to in an ce ba ta da sadaki to kenan kuma tana da tamattu'i kenan za a bata saboda kar ta yi asara biyu babu sadaki babu tamattu'i to amma kuma wadda aka ba a shiga da ita ba aka yanke mata sadaki tana da rabi wadansu malamai sun ce wato tana da tamattu'i kenan dukkan su suna da amma wadansu malamai su suna ganin cewa a tamattu'i yana matsayin wajibi ga matar da ko dai aka shiga da ita ko ko aka wato ba a yanke mata sadaki ba amma wadda an yanke mata sadaki ta samu rabi ba a shiga da ita ba su suna ganin ba ta da wato tamattu'i mai so ya koma cikin al-bahrul muhit cikin suratul baqara da kuma al-bahrul muhit har yanzu a cikin suratul ahzab a karkashin wannan aya zai ga bayanin malamai na Abu Hayyan at-Tauhidi فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا نعم سيتمي وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا azima wa in kuntunna turidna Allah wa rasula amma in kun zabi Allah da manzonsa wad daral akhirah da gida na karshe kaga ad-dar bai da ta'un amma al-akhirata ya zo da ta'un kina wannan nuna kamar suna ne mu'annas an gane ku duk da yake bai dauke da ta'un wad daral akhirata da gida wanda yake wato na karshe fa inna Allah to haƙiƙa Allah a addalil muhsinati yayi tattale ga waɗanda suka kyautata min kunna daga cikin ku ajiran lada aziman mai girma ina fata an fahimta to waɗannan malamai suke cewa kenan idan mutum ya ba matar shi zaɓi ko ta zaɓe shi ko ta zaɓi wani abu shin ta saku ko bata saku ba waɗansu malamai suka cewa daga lokacin da wato ya ba da zaɓi to daga wannan lokaci ta saku saki ɗaya an gane ko tunda ya ba ta zaɓi waɗansu malamai suka ce a'a sai in ta yi zaɓin ta ce to ni na zaɓi saki ina fata an fahimci ni ana iya sa saki hannun mace yau ana iya sa saki hannun mace a bata dama da wannan aya to sannan kuma shin sakinta yana matsayin in ta zaɓi saki yana matsayin saki ɗaya yana matsayin saki uku ya raja'i ko ba raja'i ba ma'ana ana iya dawo da ita kuma za a iya dawo da ita waɗansu malamai sun tafi cewa yana matsayin saki ɗaya waɗansu kuma sun tafi cewa yana matsayin saki uku amma abin da an karin jayar yana matsayin saki ɗaya kamar yadda in ya bata zaɓi bata da izinin ta saki kanta saki uku wato tana da damar ta saki kanta saki ɗaya ne kawai ko da ta ce ta saki kanta uku to guda ne ina fata an fahimta to don haka dai wannan magana ce ta zancen alkhiyar in kun zaɓi Allah da manzonsa da ranar gidan lahira to Allah ya muku tattalin lada mai girma na'am sannan ki ya nisa annabi man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinatin mubayyinatin yudha'af laha al'azab dhi'fayn wa kana dhalika 'ala Allah yasira ya nisa annabi ya kuma ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyina duk wanda ta zo da alfasha bayyananna to kaga nan nan sharati na man ya'ti duk wanda ta zo to sharati ba yana nuna abu ya abku ba sabanin wajen in shi'a tunda kaga in ka diba Allah ya ce annabawa walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun da sun yi shirka da Allah ya bata abinda suka aikata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ce walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin da kai shirka da Allah ya bata aikin ka kaga bayanin manzo ya shirka ba ko annaba sun shirka mala'iku Allah ya ce wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadhalika najzihi jahannam duk wanda yace daga cikin mala'iku shi abin bauta ne to Allah Allah zai sashi jahannama alhali kuma cikin mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kenan suna cewa ash-shartu la yaqtadi al-wuqu in an kawo sharadi ba shike nuna abu ba ya abu ko ya kasance dan haka nan yana nuna cewa dan an ce man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyina ko mubayyana ba shike nuna akwai wadda ta zo ta aikata alfasha ba sai a wajen in shi'a da suke cewa matar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ummul mu'minin Aisha ta yi zina bayan kuma ayoyi sun sabka a cikin suratu wato an-nur na nuna cewa ba ta yi zina ba sai su ce a'a waɗannan suna da alaka ne da Mariya ko ba wai suna da alaka ne da Aisha ba don su tabbatar da cewa wato ta yi zina.
Kenan suna son su kore tunda suna ganin cewa idan aka kore kaga za a kore ne na ita Mariya na'am ba wai ita Aisha ita Aisha din ba to hanya ce suke bi wai so kuma ba ƙarya ce muke yi ba yadi ba cikin tafsiran su musamman cikin tafsiri na Al-Mizan na taba-taba'i zai ga waɗannan maganganu Allah ya muna tsari. man ya'ti min kunna bi fahishatin duk wanda ta zo da alfasha mubayyinatin ko kuma mubayyanatin ibnu kasir da shi da shu'ba sun karanta mubayyana in an ce mubayyinatin wadda tana bayyana alfasha mubayyanatin wadda alfashan nan za ta bayyana cewa ita ba mace ce ta gari ba ina fata an fahimta tunda mubayyana ismul maf'ul ne wato yana nuna cewa abinda an ka bayyana mubayyin kuma wanda ya bayyana to ita alfashatan mubayyinatin za ta bayyana cewa ita ba ta gari bace mu bayyanatin alfashin nan wadda in an ka bayyana ta za ta bayyana mutum cewa ba na gari bane da fata an fahimta yudha'af lahal azabu dhi'fain muna da wato qira'o'i ko mu ce auzo na karantawa wurin wannan wuri guda uku ku muna da wato nudha'if lahal azabu dhi'fain in muka duba imamu ibnu kasir da imamu ibnu amir sun karanta nu da'if za mu lillinka mata duk da yake ya zo da nunu ta'zim nunun kinan ba tana nuna Allah daban-daban bane an nunu lit ta'zim ne nu da'if musu Allah za mu linka mata azaba dhi'faini ribi biyu amma idan muka duba a wata qira'a yudha'af lahal azabu dhi'faini ko ba haka ba irin yadda Abu Ja'far da kuma Imam Abu Amr ibn al-Ala da Imam Yaqub sun ka karanta yudha'af za a lillinka mata azaba an gane ko da'afa yudha'ifu tad'ifan amma wancan nudha'if mabniyun ne wato lil fa'il yudha'af mabniyun ne ala ma lam yusammi fa'ilahu ko ala ma lam yusamma fa'iluhu ko mabniyu lil majhul kamar da suke faɗa amma an ce yudha'af daga da'afa yudha'ifu ne za a ribanya mata sai zamanto da qira'a ta yudha'af da kira'a ta yudha'af abin da ke fassara ta nudha'if domin can an faɗi wane ne zai yin azaba waɗancan ko an ce za a yi mata azaba kenan tsakanin su akwai wato al-ijmal wal bayan za a riɓanya mata azaba riɓi biyu wa kana zalika ala Allah yasira kuma wannan wato abu ne wanda yake mai sauki saboda mi saboda kasancewar su gida babba shi yasa an kace za a riɓanya musu azaba wato riɓi biyu kuma yadda an kace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila idan la'azaqnaka dhi'fa al-hayati wa dhi'fa al-mamat da manzo ya karkata zuwa kafirai ya saba ma Allah da Allah ya ribanya mishi azaba ta duniya da ta lahira saboda mai girma wato suke cewa kaba'iru rajulu saghiri sagha'iru wa sagha'iru rajulil kabiri kaba'iru kananan zunub manya manyan zunubai na karamin mutum to ƙananan zunubai ne a idon mutane sannan kuma ƙananan zunubai na babban mutum to manya-manyan zunubai ne duk da yake kabira a wajen Allah ba ta da bambanci amma dai babban mutum idan ya aikata abu karami sai duniya ta jiya kaskantacce kuma yana nan yana aikata duk abin da yake so yayi shirka ya sha giya yayi zina yayi kwace ya ci dukiya amma mutane ba su damu da shi ba kamar yadda wani ke cewa hafwatul alim musta'zamatun in hafa asbaha fil khalqi masal in takun indaka mustaqaratan fa hiya inda Allah wan nasi jabal anta mil'ul ardi masiluhu in bada fihi fasadun na'am na'am mutane musta'zama ana girmama ta shi yasa dole sai kai taka tsantsan a lokacin da kake gabatar da wa'azi ko wani abu saboda mutane kullun kai kuskuren ka suke nema ba alkhairin ka ba in kai alkhairi wato 99 ba sa kallo amma ba fil khalqi masal na'am kenan in yayi kuskure daya zai zamanto abin misali a cikin al'umma Allah kai mu tsari na'am Allah yake cewa wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima na'am wa man yaqnut min kunna wadda ta yi da'a daga cikin ku an gane ko lillahi ga Allah wa rasulihi da kuma manzonsa wa ta'mal salihan an gane ko ko kuma wa ya'mal salihan muna da qira'o'i imamu wato Hamza da al-Imam al-Kisa'i da Imam Khalaf sun karanta wa ya'mal salihan yu'tiha ajraha marratayn to mun dauki wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wadda ta yi da'a da ga Allah da manzonsa wa ya'mal salihan ta aikata aiki nagari sai zamanto na an kalli man matsayin lafazin sa mufradi ne sai an ka ce wa ya'mal salihan yu'tiha to Allah zai bata saboda an kalli Allahu ya gabata ko ba haka ba sai da manto wato ta tahi babu iltifati babu juyawa kenan amma an ka ce wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi duk wanda ta yi da'a ga Allah da manzonsa a qira'a ta jamhur wa ta'mal salihan ta aikata aiki nagari na an kalli ma'ana ta mata tun da mata ne ake magana kansu wato wa ta'mal salihan ta yi aiki nagari nu'tiha ajraha kaga nan ya kamata a ce yu'tiha a tsarin ka'idar larabci an kace nu'tiha sai an kai iltifati min damiril khitab ila damiri wato at-ta'zim an gane ko min damiril ghaibati ila damiri at-ta'zim ila damiril khitab wato nu'tiha mu za mu bata ajraha ladatta marrataini shudi biyu kenan za mu bata shudi biyu yana iya ɗauka shudi biyu a duniya shudi biyu a lahira saboda an ce za a yi mata azaba riɓi biyu kenan sakamakon ta kuma sai zaman to riɓi biyu sai zaman to riɓi biyu a duniya riɓi biyu a lahira ko ko marrataini so biyu za mu bata a duniya za mu bata a lahira wa a'tadna laha rizqan karima za mu yi mata tattalin arziki wanda yake na mutunci mai girma na'am sai Allah ke cewa ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i nittaqaitun فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا har yanzu Allah yana ci gaba da bayani da gidan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nisa annabi ya ku matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam lastunna ka ahadin minan nisa ba dai kuke ba da sauran mata nan kalima ta ahad in ta zo wato a cikin harka ta nafi to tana iya kuma ma'anar jam'i domin ahad mutum guda ne amma sai an ka ce minan nisa ina daga mata to saboda ahad kin nan in ya zo gaban nafi yana koma jam'i la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ka gani to an ka kore ahadin ba mu korewa da tsakanin dai daga cikin manzanninsa fama minkum min ahadin anhu hajizina bai ce hajizun ba kenan babu ɗaya daga cikin ku wanda zai iya kare annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ma'anarsa ta koma jam'i in yazo a cikin nafi kenan ba ɗaya kuke da sauran mata ba kuna da daraja da kima wadda ta bambanta ku da sauran mata ko ba haka ba in ittaqaitunna amma in kun ji tsoron Allah kaga an sa taqawa kenan babu alaka da kasancewar mutum dan gidan annabi ne ko ko kaza duk alaka ka da mutane nagari in dai kai ba nagari bane to baka da wata kima a wajen Allah ko ba haka ba dan haka dole mutane sai sun yi hattara da wannan sai Allah ce to fala takhda'na bil qawli kada to nan ana iya cewa yana da alaka lastunna ka ahadin min nisa'i ba ɗaya kuke da sauran mata ba in taqaitunna in kun ji tsoron Allah kenan in taqaitunna lastunna ka ahadin min nisa waɗansu malamai suka tafi cewa a'a wato fala in taqaitunna fala takhda'na bil qawli idan kuna jin tsoron Allah to kakku aikata wannan sai zaman to shi in taqaitunna yana iya zaman towa yana da alaka da lastunna ka ahadin min nisa'i in taqaitunna ba dai kuke da mata ba idan kun ji tsoron Allah ko kuma lastunna ka ahadin min nisa ku ba dai da mata kuke ba to in taqaitunna in kun ji tsoron Allah fala takhda'na bil qawli kar ku yi kasa kasa da muryar ku yawa sabanin ma'ana na'am kada ku yi kasa kasa da murya nan ne malamai suka yi sabani shin muryar mace tana matsayin al'aura ko ba al'aura ba ce waɗansu malamai suka ce muryar mace al'aura ce don Allah ce fala takhda'na bil qawl waɗansu malamai suka ce muryar mace ba ta zama al'aura sai in an yi sako sako da ita don ya ce fala takhda'na sai an rangwada ta an karya ta an siririntar da ita an gane ko don saboda da yawa daga cikin mata sun karantar da wasu daga cikin mutane malamai mata kuma sun karantar da mazaje da dai abin da ya kama da haka mas'ala ne ce wadda malamai sun yi sabani a kanta shi yasa ma ba a barin mace ta yi kiran sallah saboda muryar ta al'aura ce idan kuma za ta yi sallah aka ce ta yi kasa kasa da muryar ta ta daga murya da abin da ya kama da haka to amma dai sabani ne na malamai amma zance mafi inganci in ba a sa karuwanci ciki ba da yawa suna ganin sautin ta ba al'aura bane idan kun kai kasa kasa da murya fa yatma alladhi fi qalbihi marad sai wanda a cikin zuciyarsa sai ya sa wato wanda a cikin zuciyarsa akwai rashin lafiya sai ya sa kwadayi wadan sun ce na abin da ake nufi annifaq wanda cikin zuciyarsa akwai munafinci to in musulmi ne sai zaman to yana da munafinci na aiki ba munafinci wanda ke fitar da mutum daga cikin musulunci ba idan kuma ba musulmi bane to sai zaman to kafiri ne ake nufi dama kuma kafiri bai da iyaka game da sabon Allah. An gane ko nan almarad rashin lafiya. Malamai sun kasa rashin lafiya na zuciya gida biyu ne. Ba rashin lafiya na farko akwai rashin lafiya na zuciya wanda yake da alaka da jiki. Wanda mutum yana da tension ko abin da ya kama da haka, wanda likita ake maganin sa. Rashin lafiya na biyu wanda yake da alaka ba da jiki ba, wato ba da tsokar ba yana da alaka da abin da ke gudana a cikinta ma'anawi to wannan sai cikin qur'ani da hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma littattafan musulunci na'am hasada keta shirka kafirci munafinci zalunci waɗanda cututtuka ne waɗanda suna cikin zuciya ba a samun maganin su sai cikin nassoshi na alkur'ani to sai malamai suke cewa kuma su amradukin nan maudu'i ne da yake na alkur'ani ina fatan ana fahimta ta wato ana iya kasa su har yanzu gida biyu ciwo wanda yake fitar da mutum daga cikin musulunci shine shirka babba zalunci babba kafirci babba munafinci babba ko ba haka ba sai kuma ciwo wanda yake bai kai su ba yana matsayin kaba'ira wannan kuma abin nan ne sai kuma ciwo wanda yake na as-saghair wanda shi can ba a rasa shi ba yana iya zuwa to ala ayyati hal dai malamai kuma ibn al-qayyim shi ya kasa su a gida biyu yace akwai amradu shubuhat akwai amradu shahawat akwai cututtuka na shawa akwai cututtuka na shubha na shubha wanda za a kawo ma dan a batar da kai na shawa kuma na irin biyan bukata zuwa ga mace ko kuma yanzu da tura suka lalace namiji ya zo ma namiji mace ta zo ma mace wato mace kare ya zo ma wato mutum ya zama yana shawar dabba kaga kare yana takin mace ko abin da ya kama da haka al'amrad kinnan suna da yawa ibn abin nan imam al-qurtubi a cikin tafsirin sa ya kawo wasu daga cikin su a cikin suratul baqara nan karkashin ayoyin munafici sannan kuma wani dalibi a jami'a ta malik saud ya kawo cututtuka ya yi risala ta magister a gare su sai ka dauke su cikin qur'ani ka gane su daga cikin su wato akwai nifaq fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibun daga cikin su akwai ar-rayn kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun tsatsa kenan sannan akwai at-taba bal taba Allah alaiha bi kufrihim kaga Allah ya rufe zukatansu akwai al-khatmu khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun azim ko ba haka ba sannan kuma daga cikin su akwai al-inkar fallazina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun sannan akwai al-insiraf shine yake cewa wato wa idza ma unzilat suratun nadara ba'dhum ila ba'd hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafa Allahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun da dai sauran cututtuka da suke cikin zuciya fayatma alladhi fi qalbihi marad wanda yake da ciwo a cikin zuciyarsa sai sa tsammani ciwo na shawa kenan wa qulna qawlan ma'rufa in mun ce kuma ciwon munafici sai zaman to ciwo na shubha kenan dai akwai wani malami na magana cewa duka maradul qulubi idan ya zo cikin abin nan alquran alquran yana nufin munafici illa wanga wuri na'am yana nufin maradul shahawa to akwai dan malamai suka ce cewa wannan ma munafinci ake nufi ina fata an fahimce ni to kuma muna iya cewa yana iya nufin munafici ko mu ce wato wato galibi saboda kafirci shi kan shi wato ciyo ne munafinci a kafirci ba kafirci ai shi ma ciyo ne kuma cikin zuciya yake ina fata an fahimce ni to wa qulna qawlan ma'rufa ku faɗi magana ingantatta ma'ana murya wadda take murya ta gari ayi amfani da lafuzza wato ayi amfani da murya wadda ba tare da an karya ta ba sannan kuma ya zamanto an yi kalimomin da an ka isar kalimomi waɗanda ba kalimomi ne waɗanda suke nuna wata banna ba tunda ko da an faɗe su da ƙarfi tana yiwa akwai alamun wata banna tare da su kalamun kalaman batsa kenan yawa kenan ya zamanto uslubin da za a magana uslubi ne kyakkyawa sannan kuma kalmomin da ma'anar da za a isarwa da kalmomi kuma su ma kyakkyawa haka wallahu a'lam qarna fi biyutikunna wala tabarrajna تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا نعم وقرنا في بيوتكن منا da qira'o'i guda biyu ko kuma ce aujuh na karantawa anan guda biyu akwai waqirna fi buyutikunna akwai waqarna fi buyutikunna idan muka duba Imam Asim da Imam Nafi' da Imam Abu Ja'far su suka karanta wa qarna fi buyutikunna sai waɗansu malamai suka ce to nan shi qarna daga wato qarra an gane ko ya qarru kenan muna da qarra ya qirru shine wato idza sabata sannan kuma qarira an gane ko ya qarru kenan idza sabata kenan fa'ila yaf'alu shi ko wancan qarra shi kuma ya qirru wato fa'ala yaf'ilu to sai malamai suka ce to nan yana nufin tabbata an gane ko duk da yake wadansu malamai suka ce a'a idan ido ne na qarratil ainu to sai a ce yawwa ido ya sanyi to bil kasri ne idan sai zaman to qarira an gane ko ya qarru kinan ya qarru ne asalin sa qururan amma waɗansu malamai suka ce a'a da mai fataha da mai kasra duka yana ɗaukan ma'ana wato ta tabbata ido da tabbata ɗan adam ga wuri ina fata an fahimci ne qarrabil makani idza sabata ya tabbata kidan duk ma'anar su dai wadansu malamai ba su bambanta ba ina fata an fahimci ne wasu ma sun ce wato da aka ce qariratul uyun ana nufin ta yi sanyi wadansu kuma suka ce ta tabbata to saboda idan mutum yana cikin farin ciki idon idanunsa hawaye sanyi suke yi idan yana bakin ciki zafi suke yi sannan kuma wasu suka ce a'a daga sabata ne saboda idan abu yana da kyau kana jin daɗin kallonsa idan ka za su tabbata a kallonsa amma idan baka ji son sa baka ma iya kallonsa magana na malamai to shine abin da wadansu malamai suka tafi wadansu kuma daga cikin malamai suka tafi cewa to ita ko qira'ata wato wa qirna fi buyutikunna to nan sun yi mata taujihi daban-daban wadansu malamai suka ce wato shi daga qarra wato ya wato qarra ya qurruni wato qarra ya ƙurru bi ma'ana sabba sai suka ce a'a to ba shi bane wato ko da ya zamanto qarra ya wato qarra ya qarru an gane ko qarra ya qirru ya an ce qarra ya qirru shine sabata ya tabbata ko ko qarira wato ya ƙarru ya tabbata suka ce to daga nan ne asalinsa yake ina fata an fahimci daga tabbata ne waɗansu malamai suka ce a'a asalinsa daga sai zama to asalinsa uqururna ne kenan amma waɗansu malamai suka ce a'a ba daga gare shi bane daga ƙara ya ƙaru ne idza ijtama'a shine ake kiran wato ƙarau ko kuma kwalba ƙarura abinda wani abu yana tabbata a cikin ta kenan wa qarna fi buyuti kunna kenan ko tabbata a cikin gidajen ku yawa ko ko haɗu a cikin gidajen ku an ce an haɗu kenan an tabbata wuri daya an gane ko shine ƙara wato ya ƙaru waɗansu suka ce a'a daga waƙara ya ƙiruni an gane ko sai an kace wato waƙirna an gane ko kenan waƙara ya ƙiru ƙir ake cewa mislu khafa ya khafu khif kenan wa khif na misali kenan waƙirna wato ya an ce abin nan waƙara shine sabata ya tabbata ko saƙula ya yi nauyi ina fata an fahimce ni falhamilati wiqra kaga wiqra shine nauyi waqran kuma shine masdar ina fata an fahimce ni ana shine sunan na nauyin abu wa fi adanihim waqra a cikin kunnan su akwai nauyi ala ayyati hal malamai su duk inda ta je ta kawo mutum ya kuma cikin littafin al-bahr al-muhit na Abu Hayyan al-Tauhidi ya kawo mazahib na al-ulama ku tabbata a cikin gidajenku wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula an gane ko kada ku yi fita al-buruj shine az-zuhur bayyana kenan ka ku rinka bayyana an gane ko fita irin ta fita ta jahiliya ta farko an gane ko irin wadda aka saba yi babu ko a yi ƙasa kayan ado sannan a fesa wani abin turare ko a fita ba a suturta jiki gaba ɗaya ba Allah ya ce to wa aqimina salata ku tsai da sallah wa atina zakata ku bada zakka wa afaina Allah wa rasula ku yi ma Allah da'a ku yi ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da'a inna ma yuridu Allah to abinda Allah yake so da waɗanga umurni da hali da ya muku Allah yana son ne li yuzhiba ankum rijsa ya kore kazamta gare ku kazamta ta zuciya da ɗabi'o'i waɗanda ba su da kyau an gane ko ahlal baiti ya ku mutanen gida to anan wa yutahhirakum tathira Allah ya tsarkake ku tsarkakewa na ahlul bait sai muna da wata mas'ala yan shi'a suna cewa wannan ahlul baiti ita kadai ce ta sauka tana nufin ahlul bait aliyu da fatima da hassan da husaini tunda kamar waɗannan ayoyin ba suna magana bane akan matan manzo sallallahu alaihi wasallam shi ahlul baiti to suna suna fakewa ne da wadansu shubuhohi waɗanda ya kamata a ce mun dan ɗebo daga cikin su misali daga cikin shubuhohin da suke ɗaukowa kenan wannan kamar sun nuna cewa shi daban ya sauka shi ahlul baiti kawai inda ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahlul baiti daban ya sauka daga bayani aka saka shi to wannan na buƙatar dalili domin waɗansu ayoyi zamu iske daga bayani aka saukar da wata jumla daga cikin su idan muka duba misali a cikin suratul nisa لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم حديثنا براء دكشكين صحيح مسلم ينالون تشيوا آية تاسبكني لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون واتو وطن دسكو زونا جدا وطن دسكو جهادي بذاس زمن تو ديبا تو غير أولي الضرر غير أولي الضرر كو غير أولي الضرر بتسوكب السيدة قبايا Abdullahi ibn Maktum ya zo ana rubuta wannan aya, Zaid ibn Sabit yake cewa, yana tsakar rubuta wannan aya sai yake cewa to sai ya ji abin nan Abdullahi ibn Maktum yana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana faɗa ana rubuta wannan aya sai ce to ai shi baya gani kenan yana da uzuri ina fata an fahimce ni yace to sai kawai ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan aya ta sauka ghairu ulil darari to yace lokacin da wannan aya ta sauka wa fakhdhuhu ala fakhzi ka tattara manzo sallallahu alaihi wa sallam tana saman ka tattara ta fasaqulat an gane ko alayya sai ta yi nauyi fasaqulat ala fakhdi wato sai ta yi nauyi a kaina wato sai ce wata hatta khiftu an tarudda fakhdi har sai da ji tsoron cewa ka tattara ta za ta tattake an gane ko thumma surriya anhu sannan aka jayi daga gare shi kinan kaga wannan sai nuna cewa ashe ghairu ulil darari daga bayan sauka to kenan banda waɗanda su suna da uzuri masu cuta ko masu uzuri to idan muka duba a nan wannan nassi ne wanda ya tabbata ingantacce ya nuna cewa wannan bai sauka tare da wannan ba sannan kuma ba shi ke nuna Allah ya manta da su ba a'a hikima Allah ce ya bari sai da wannan makaho ya kawo ya zo sannan ya saukar dan wannan ya ce to kai kajiya Allah ba sai da ya mantuwa sai da wani makaho ya tunatar da shi a ba tunatar da shi na yi ba idan muka duba kuma a cikin tsari na biyu har yanzu a cikin suratul wato abin nan a cikin suratul baqara da Allah ya saukar da aya ta azumi uhilla lakum lailatul siyami rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr idan muka duba waɗansu malamai suna ganin shi min al-fajri bai sabka ba kai tsaye kenan sai an ka ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al الخيط الأسود sai aka tsaya cak hadisina ko mu ce asar na Adi ibn Hatim wanda na cikin sahihul Bukhari da cikin sahih Muslim da yazo ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ai ni na dauki zare guda biyu ina nan ina dubawa da fari da baki in ga lokacin da za su bayyana sai har manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce innaka la aridul qafa kana da fadin kenan bobuwar kai ko kuma innaka la aridul wisada wato inna wisadaka la arid ko inna wisadataka la arid wato akwai wisadata ko wisada la arid wato tana da fadi kaga ya kamata a ce la arida wadansu malamai suka ce ba a kawo ta'un ba saboda an kalli ma'anarsa ta filo ko kuma wato lafazinsa mufrad ne ko ko la arid a'a ana nufin wato fa'ilun ne yastawi fihi المذكر والمؤنث والجمع an gane ko wal mala'ikatu ba'da zalika ba'da zalika zahir kaga fa'il kenan almuhimmu dai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kokuwarka ko kuma matashin kanka yana da fadi domin nan ana zancen dare ne kenan idan ya zamanto kai shi kamar yana son ya taushe dare da alfijiri da mi da filonsa kenan ko kansa ya yi faɗi tunda magana ce kamar irin ta dan abin nan wasa aka yi da shi an gane ko kenan idan abin da ake nufi min alfajiri imam qadi iyad cikin sahih muslim sai ce to kenan daga baya aka saukar da min alfajiri sai suka gane na alfijiri ake nufi to kaga min alfajiri wato ba nazari ake nufi ba zare na alfijiri ake nufi to kaga wannan yake nuna cewa idan muka duba wannan daga baya ya sauka a fada ta qadiyya to amma shi inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti riwaya ta wato ibnu abi salama dake cikin sunan tirmidhi yake cewa shi an sabkar da aya inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira yana a gidan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ha ummu salama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jallala wa ghatta kenan ya dauko Aliyu wato da Fatima da Hassan da Husaini sai ya lullube su yake cewa inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait to wannan riwaya ta nu ta nuna cewa inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait an lullube Aliyu da Fatima da kuma Hassan da Husaini misali to amma anan me yake nuna cewa farkon ayoyin bai sabka sai wannan lokaci wannan tambaya ce ta farko to sannan kuma sai hadisin ya zo da cewa ita ummu salama ta ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin tana cikin ahlul bait an gane ko sai ce mata innaki ala makanaki wa innaki ala khair ke kina a matsayinki kuma kina tare da alkhairi to sai su labe da wanda suke maka to wannan ke nuna cewa matan manzo sallallahu alaihi wa sallam ba su daga cikin ahlul baiti sun manta da ya ce mata innaki ala makaniki kina a matsayinki to idan muka dibi alqur'ani gaba ɗaya kenan su matan manzo ba a shakkar kasancewar su cikin ahlul baiti shi yasa ko an faɗa ko ba a faɗa ba su ahlul baiti ne amma su waɗancan su ne tana yiwa ai shakkar kasancewar su cikin ahlul baiti tunda dan mace sai a ce ba ɗanka bane ina fata an fahimce ni duk da yake malamai suna ba gaskiya bane shi daga cikin zurriyarka ɗanka domin da aka zo cikin suratul al-an'am ana bayanin waɗanda suka fito daga cikin zurriyar abin nan Nuh da Ibrahim sai an ce wa min zurriyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadhalika najzil muhsinin wa Zakariya wa Yahya wa Isa kaga annabi Isa bai da uba kenan ko kuma an ce na cikin zurriyarsa kenan ko dan yarka wato jikanka ta fuskar yarka mace yana daga cikin zurriyarka da nasu na alqur'ani to kaga su ana buƙatar sai an tantance shi yasa su ya kawo su ya lullube su ya ce ahlul baiti ne da aka ce ya ta wajen mubahala ta'alu nur'u abna'ana wa abna'akum ko wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum sai je da aliyu ya je da wato Fatima da Hassan da Husaini to ai an ce wa nisa'ana wa nisa'akum in bai ta yi ba ai Fatima ba matarsa bace Husaini ba ba matarsa bace ko ba haka ba Hassan ba matarsa bace Ali ba matarsa bace kina kaga wannan ya nuna cewa ya tafi ne da sashen ahlul baiti dan saboda suna fakewa da irin wannan suna yada wato banna a cikin al'umma Allah kai mu tsari in mun ka dibi Qur'ani duk inda ya kawo mutum annabi sai ce to iya matarsa da ƴaƴansu suna daga cikin ahlahu sai in sun kafirta ya nuna cewa ba su daga cikin waɗanda za su samu rahama Allah kaga Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hatta idza jaa amruna wa farat tanuru qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn ko min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka annabi nuhu ya fitar wato ya dauka a cikin jirgi wa ahlaka da iyalansa sannan Allah subhanahu wataala ya ce manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umurci iyalanka ya za ya ce matan shi ba su daga cikin wadanda za umurta ga su yi sallah gashi nan Allah ya ce wa aqimna salata wa atina zakata sannan kuma misali idan muka duba annabi lut da Allah ya ce fa anjaynahu wa ahlahu sai ce illam ra'atahu kaga mun tsiratar da shi da iyalansa banda matarsa inda ba ta daga cikin iyalansa ai ba za a ce illam ra'atahu ba kaga mata annabi ibrahim da anka ce wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub qalat ya waylata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib qalu ata'jabina min amri allah rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bait anka ce musu ahlal bait matarsa ake magana a wannan lokaci to kaga irin wannan aqidu da ake kawo abubuwa don saboda kawo ruɗu cikin al'umma waɗansu ba su fahimci dalilai ba ne an ba su dalilai ba su fahimta ba wasu kuma za su yi akan son rai amma da mu da su duka muna fatan Allah ya shiryar da mu gaba ɗaya kuma a yi hattara da juyar da nassin alkur'ani domin rayuwa ba a san lokacin da za a koma ga Allah ba. Na'am sai Allah ce mi. Allah ya tsarkake ku tsarkakewa, tsarkakewa wadda ta shafi jiki, Allah ya nuna muku yadda za ku yin wankan janaba ku tsarkake jikinku Allah ya nuna muku yadda za ku samun tsarkaka kuma ta zuciya zuciyarku ta zamanto ba ta dauke da shirka ba ta dauke da kafirci ba ta dauke da munafinci da shawa da sauransu na'am dalaki tawad kunna ma tilafi biyuti kunna min ayati llahi wal hikma inna allaha kana latifan khabira wazkurna kutuna ma yutla fi buyutikunna abinda ake karantawa cikin gidajen ku in mun ce buyutikunna kamar yadda imamu hafs ya karanta wato da imamu warshi shi ma ya karanta haka da imamu abu ja'far da imamu wato abu amr fi buyutikunna sun yi maba'un dhamma amma sauran sun karanta fi biyuti kunna sun yi mata kasra saboda ta yi mujawara da ya'un ta yi makwabtaka da ya'un ita ko ya'un abin da ya dace da ita shine kasra ku tuna abin da ake karantawa ma'ana ba za su canza ba ko an ce biyuti kunna ko buyuti kunna ku tuna abin da ake karantawa a cikin gidajen ku min ayatillahi na ayoyin Allah wal hikma da hikma shine sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ba haka ba inna Allah kana latifan khabira Allah ya kasance latifan mai tausayi khabiran mai bada labari ko latifan mai masani khabiran mai tsananin sani domin yana iya ɗaukan ma'ana wato guda guda biyu na'am da Allah ya jero wasu mutane guda sifofi guda goma inda Allah ke ambatar mace da namiji ga innal muslimin wal muslimat wal mu'minat a takaita akan maka wannan ayoyi to me ya alaka wannan aya da abin da da abin da ya zo shine almunasabat zaka ga malamai musamman ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir na kura da wannan sai suke cewa malamai na munasaba ta alqur'ani eh bayan an kare bayanin gidan manzo sallallahu alaihi wasallam sai a zo sai a zo zuwa ga sauran gidaje kenan in an kare da gidan manzo shi da abin koyi sai a zuwa ga sauran gidaje sai aka kawo wannan shi addalin da yasa an kawo wannan aya ta innal muslimina wal muslimat to kaga innal muslimina wal muslimat hakika musulmai maza da musulmai mata ashe musulunci wajibi ne ga maza wajibi ne ga mata wal mu'minina wal mu'minat da mu'minai maza da mu'minai mata kalima ta musulunci in anka kawo ta in ba a kawo imani ba to imani ya shiga ciki mm. kalima ta imani idan aka kawo ta ba a kawo musulunci ba musulunci ya shiga ciki mm. amma in aka kawo musulunci aka kawo imani to shi kenan sai ya zama to kenan kowanne yana da tashi ma'ana mm. shi musulunci yana nuna abubuwa na bayyane imani kuma yana nuna abubuwa na boye kamar yadda kalima ta alfaqir da ta almiskin in aka kawo alfaqir talaka almiskin talaka to an kawo alfaqir ba a kawo almiskin ba miskini ya shiga ciki an kawo almiskin ba a kawo alfaqir ba to shi kuma wancan ya shiga ciki amma in an ka zo da su gaba ɗai to sai suka yi sabani wasu suka ce alfaqiru ya fi tsananin talauci tun daga daga alfaqar ne alfiqar kuma shine gadon baya shi ko alfaqru yana karya gadon baya saboda yawan aikin da kake yi kidan ya fi talauci shi ko miskin daga asukunu ne saboda ya abubuwa sun tsaya mai cak ko ko miskin daga sukun ne saboda natsuwa ka san talaka akwai natsuwa babu babu yawan izgiri saboda ya san akwai abin da zai iya biwa baya to sai wadansu suka ce zance mafi inganci wato faqiri yahi miskini talauci saboda Allah ya ce amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr wannan jirgin ruwa kamar yadda Khidr ya fassara ma Annabi Musa yana ga miskinai kaga miskini yana da abin da yake aiki da shi ya ci da iyalinsa shi fakiri ma kenan bai kai ga wannan ba kamar kuma yadda Allah ya fara inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin nan kuma saboda an fara da su suke ganin cewa sun fi bukatuwa wal mu'minina wal mu'minat da mu'min me sirrin faruwa da innamal musulmi aka wa da musulmi sannan mu'mini eh saboda shi abinda ake gani zahiri da shi ake aiki kafin aje zuwa ga abinda ba a gani Abinda yake wal qanitina wal qanitat da masu da'a maza da masu da'a mata was sadiqina was sadiqat da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata was sabirina was sabirat da masu hakuri maza da masu hakuri mata abin nan mata sannan kuma wal khashi'ina wal khashi'at da masu kankan da kai maza da masu kankan da kai mata والمتصدقين والمتصدقات da masu sadaka maza da masu sadaka mata wasabiri wasaimina wasaimat da masu azumi maza da masu azumi mata wal hafizina furujahum da masu tsare farjujjukan su maza wal hafizati da masu tsare farjujjukan su mata wadh-dhakirina Allah kathiran da masu tsare wasu ambaton Allah da yawa maza wadh-dhakirati da masu ambaton Allah wato kwarai mata kenan a'adda Allahu lahum Allah yayi musu tattali to anan sai malaman usul fiqh sun kace akwai at-taglib ya kamata a ce a'adda Allahu lahum wa lahunna amma sai an kace a'adda Allahu lahum Allah yayi musu tattali kidan sai zaman to idan akwai maza da mata to in an ka zo da su in an ka dama kawai sai a kawo na maza ya isa ba sai an kawo na mata ba Eh.
at-taglib kenan Haka.
ina fata an fahimce ni kamar inda yace Yusuf a'rid an hadha واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين بيتي إنك كنت من الخاطئات با وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين بيتي من قوم كافرات با da dai sauran ayoyi a'adda Allahu lahum Allah ya musu tattali nan ne malaman balaga suke cewa zamiri yana da wato amfani a cikin Qur'ani akwai ayoyi ayoyi guda biyu guda sai da anka kawo abu yanzu nan ash- abu 20 anka kawo kaga musulmai maza da mata sai da aka jero su tahi tahi tahi tahi tahi tahi bayan duk an kawo ɗin sufofi damiri guda sai ya ɗauke sai ce a'addallahu lahum da su matan musulmai da maza da muminne maza da mata da kanitai da wane da a'addallahu lahum duka damirin sai ya ɗauke su shine daga cikin fa'ida ta ɗauka amfani da damiri yana takaita maka wato kawo lafuzza masu yawa Haka, haka.
domin inda ba haka an ce a'addallahu lahum ba sai an ce a'addallahu lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati wal wato was sabi wasa'imin والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات مغفرة وأجرا عظيما to sannan kuma a cikin suratul eh, nur sai Allah ya kawo damire masu yashi ku babu ayat da ta dauko damiri mai yawa wato irin cikin wannan sura suratul nur wato wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna Wala- wa- wato wala yadribuna ولا يدري أجوبهن آه ولا يدري بخن على أجوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير العبة من الجار أو الطفل الذين لم يظهروا على عورة النساء كذا ضميري يا zo da yawa a cikin wannan sura kenan shine bambanci tsakanin waccan da wannan aya a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ya musu tattalin maghfira gafara mai yawa wato annakira sai ta zamanto nan litanwi' ko litta'zim wa ajran da kuma wato ajr lada na an ce ajr ba yana nufin lada a lahira ba a'a lada ta duniya da lada ta lahira an gane ko domin nan in Allah eh, mumini Allah zai bashi lada a duniya ya bashi rayuwa kyakkyawa kuma a lahira kakka sa tsamani an ce lada kawai sai lahira Allah ya ce ma annabi Ibrahim wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin mun bashi rayuwa mai kyau a nan duniya kuma lahira na rike mutane na gari da haka an ce lada nan tana iya dauka wato at-tanwi' kenan lada ta duniya da lada ta lahira aziman kuma lada wadda take mai girma Allah subhanahu wataala ka sanya mu daga cikin su kuma mafifita daga cikin su aka maka la me sirrin da aka kare to wal hafizina wa zakira la shakka kaseeran Na'am, kasiran saboda ana son ambaton Allah ya zamanto mai yawa, kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazanu lisanuka rataban min zikrillah, kar ka bari harshen ka ya zamanto ba ko da yaushe yana cikin danyi da ambaton Allah. Sannan kuma zikirin nan kala biyu ne, akwai zikiri wanda an kayyade shi, an faɗa ma yadda zaka yi shi. Subhanallahi 33, alhamdulillahi 33, Allahu akbar 33. Akwai wanda kuma an kayyade masa lokaci, akwai azkarus sabah, akwai azka- azkarul masa. To kenan wannan zaka ta kayyadantu da lokacinsa. amma wanda ba a yanke lokacinsa ba an kabar maka to shine zaka yi ko da yaushe dole sai ka koma cikin littattafan sunna kaga wanda an kayyade masa da wanda ba a kayyade masa ba misali hisnul muslim misali al azkar na imam an-nawawi da al kalimut tayyib na shaykhul islam ibn taymiya da dai sauran su littattafai na azkar waɗanda akwai hadisai kuma an wato ingantattu waɗanda aka yi tahqiqin su wallahu ta'ala wannan malamin suke kawo cewa da Allah ya kawo wasa'imin wasa'imat wal hafizin furujahum cewa irin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya ma'ashara shabab na'am mai zata fa minkum al ba'ata falyatazawwaj na'am Eh, Allah ya muna tsari amin amin Allah ya taimaka Amin.
yau aka rawa Allah kamata ya mu dan bar ayoyin nan mu je wajen farar Allah madaukakin sarki na'am ya ayyuhan nabi ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi Na'am.
illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadirina ina ila na'am Mm.
Wa- to wannan aya ba sai mun eh, ɗauki bayananta ba saboda lokaci ya fara hararen mu kenan za mu yi kokari mu ƙara ayoyin da muke so mu karanta a nan sai ya zamanto a cikin darasin da zai zo gaba mu kawo istinbatat eh يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاء فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا- أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما المهم wannan aya tana bayyana eh, ladabin mu'amala da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa kada ku shiga gidan manzo duk lokacin da kuka dama ku fita lokacin da kuka dama sai an yi muku izini ga wani abinci wanda ya kai idan ana buƙatar izini idan aka kira ku aka ce to ku shiga an gane ko idan kun ci sai ku tafi wala musta'nisina da hadith ba tsaya da ku ba kuma ku ci gaba da zance ana fira Mm, to kaga zance da abinda malam Bahaushe ga cewa eh, idan wato tafiya bayan ci rashin kumya eh tsayawa kuma tsegumi Mm.
ko ba haka ba sai mu ce a'a to shi tafiya qur'ani ya yarda da ita fa idza ta'imtum fantashiru in kun ci ku tafi ba rashin kunya bane amma tsayawa tsegumi shi ma ba dole bane an tsaya za a yi tsegumi sai dai an akwai bukata kuma a tattauna mm.
inna zalikum kana yu'dhin nabiyya wannan yana cutar da annabi fa yastahi minkum annabi yana wa- jin kumyaku wallahu la yastahi min alhaq kina Allah baya jin kunya bayanin gaskiya an gane ko to kaga wannan daga cikin abubuwan da ke nuna alqur'ani wahayi na domin annabi shi bai son ya faɗa amma da yake Allah ya saukar da wahayi Eh.
dole ya riga ya faɗa Eh.
shi yasa akwai abubuwa da dama waɗanda suke nuna da don son sani da ba zai faɗa ba Eh.
wa tukhfi fi nafsika mallahu Allahu mubdi mubdi.
kana boye abin da Allah yana sai ya bayyana shi kaga inda ba wahayi bane ai da sai ya boye shi Haka, haka.
abasa wata walla an ja'ahu al'ama ya daure huska don saboda makahu ya zo masa kaga abu ne wanda ya aikata amma da Allah ya saukar dole sai dai hakuri ya faɗa ina fata an fahimci ni da afallahu an kalima azinta lahum ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard nasi ya sabka ga- ya saba mai ijtihadin da manzo ya zo da shi kuma ya faɗa saboda Allah ya ce dole sai ya faɗa Mm.
ina fata an fahimta Haka.
to zalikum kana yudhin nabiy fa yastahi minkum wallahu la yastahi min alhaq wa idza sa'altumuhunna mata'an allati in za ku tambaye su su matan manzo sallallahu alaihi wasallam mata'an kaya fas'aluhunna min wara'i hijab ko fasaluhunna min wara'i hijab kamar da ibnu kathir da wato imam uh, al-kisai da imam khalaf sun karanta fasaluhunna da imam hamza a lokacin da zai tsayawa shi ma yana karanta fasaluhunna fasaluhunna ku tambaye su ko fasaluhunna ana cewa is'al ana cewa sal Allah ce sal bani isra'ila kama atainahum min ayatin bayyina sannan a cikin suratu yunus yace was'al man arsalna min qablika min rusulina wato eh, a eh, abin nan was'al ma- man arsalna min qablika min rusulina cikin suratu wato az-zukhruf Eh.
amma a cikin suratu yunus fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik kaga wannan shine istishhadul qira'at bil qira'at to fasaluhunna bil qur'ani kenan Mm.
fasaluhunna ku tambaye su min wara hijabin a bayan hijabi to hijabi nan wasu ce to ai ba hijabi nan ba ana nufin irin wancan hijabi ake nufi ba na sakawa Na sakawa.
sai mu ce to abu na farko shi hijabin nan na farko wato duk abin da zai sha makancewa sunansa hijabi Mm.
ba dole ba sai katanga hijabi akwai na sutura hijabi akwai na katanga Mm.
kenan ya kamata mu fahimci wannan don suna cewa to ai babu hijabin a cikin wato alqur'ani a hijabin nan wato in katanga ce ai ba sai kun annuma idan kuma ma ba katanga bace to da ita mace an umurce ta da hijabi eh ina fata an fahimce ni da waccan aya wadda za ta zo ta hijabi wadda za mu karanta ta ƙarshe insha Allah sai Allah subhanahu wataala ce zalikum atharu li qulubikum wa qulubihinna wannan shine atharu mafi tsarkaka zai tsarkakar da qulubikum ga zukatanku wa qulubihinna da zukatansu to kaga anan wannan yana nuna cewa shi addalilin da yasa an kace a tambaye su ta bayan hijabi idan ko ana son a tsarkake zuciyar matan manzo sallallahu alaihi wasallam in sun sa hijabi to ina ga matan mu Mm.
sai sa Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti yake cewa dilalatul ima anan da an ka ce wato zalikum atharu li qulubikum qulubihinna in ba dan da shi na a illa na fas'aluhunna min wara'i hijabin ba da bai da wata ma'ana amma saboda illa ce ta kakku tambaye su eh, ta ku tambaye su bayan hijabi shi yasa an kace shi zai tsarkake zukatanku shi zai zukatansu ina fata an fahimce ni wa ma kana lakum an tu'zu rasulullah bai dace gare ku ba ku cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada kaga nan azwajahu bai ce da sa'ahu ba kuma ba za ku auri matansa ba bayan sa abadan har abada an yi sabani matar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya saka tun yana da rai to ita wannan tana daga cikin waɗannan matan ko ba ta daga cikin su Eh, an yi magana in ka diba cikin ayatul ahkam na Imam Sabuni a cikin suratul ahzab ya kawo wannan amma malamai sun ce zance mafi inganci ita ba ta shiga daga cikin su malam me sirri na hana auren matan manzo Allah eh saboda su ne matansa aljanna mun yi bayanin wannan dazu dazu nan Eh, kuma eh ga su uwayen mu'min ne mumi- uwayen mumin ne to muna zuwa akan wannan wala an tankiwa azwajuhum min ba'dihi abada inna zalikum kana indallahi azima Azima.
wannan a wajen Allah abu ne wanda yake mai girma akwai bayani nan da anka ce an hana aure matansa akwai maudu'i na khasa'isun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake banta da su banta da su.
kaga cikin mukhtasar ma ya kawo wasu abubuwa wagga aya kuma ta kawo ba a auren matansa babu wanda isa ce ni in na mutu ka a auri matana komi girmansa komi matsayinsa komi ɗaukakarsa Na'am.
ina fata an fahimce ni Haka.
to sannan kuma eh, da aka kawo eh, wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada an hana aure matansa to kuma an ce mu tambaye su ta bayan hijabi alhali ayar da kai kake magana ta nuna cewa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyayenmu ne Mm.
annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim Wa wa azwajuhu ummahatuhum iyayen sa mata wato iyayen matan manzo sallallahu alaihi wasallam iyayen mu'minai na kaga dan shi'a da yake suka so yana suka ne ga iyayensa bal ma sun fi iyayen mu to amma a nan mi ya kamata mu gane sai a gane da an ka ce iyayenmu ne mutum ko in zai tambayan mamma shi ai ba a ce ya tambaye ta ta katanga Eh.
sai an ka ce ummahatuhum fil hurmati wat ta'zim a wajen girmamawa tamkar iyayenmu suke koma sun fi iyayenmu waɗanda suka haife mu to amma nan kuma da aka zance ba zance shi yasa an ka ce an hana a aure su dan ka gane cewa zancen girmamawa ne ake yi da matsayi a can Haka.
ba wai zancen cewa suna matsayin haramun ba kamar yadda iyayenmu Matsayi suke na haramun iyaye.
sai da nafsi ya zo ya ce wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada mutum bai auren kaunish na'am aga to amma kuma ana auren yan manzo Allah diyan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan mu fahimci wannan da kyau wallahu ta'ala alam na'am na'am sai kuma Allah ke cewa la dunaha alaihin fi abaihin na'am wacce aya ta hijabi kai tsaye haka to saboda sai Allah ke lokaci.
cewa, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika ah, qul li azwajika ah, Wa banatika.
wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin na'am ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi kira ne zuwa ga annabi kulli azwajika ga yan matanka me yasa aka fara da matan saboda doka in za ta fara ta fara da mi da babban gida Mm.
in ta fara da babban gida to kenan kanan- kananan gidaje sai su bi amma idan ka aza doka ka ce kai ba za ka bi ba ƴaƴanka ba za su bi ba matanka ba za su bi ba kabilarka ba za ta bi ba jiharka ba za ta bi ba ƴan fatinka ba za su bi ba to ba doka ta ka kawo ba Eh.
domin kai ka mai da kanka wani Allah na na daban ko ko kana da awa akan musulunci sai ka ce a'a kai wannan aya bata shafe ka ba bata shafi matanka ba bata shafi ƴaƴanka ba eh, bata shafi kabilarka ba bata shafi jiharka ba ah to kenan o, addinin naka ne ma kenan kai na za a bi ba Allah za a bi ba ashe addini kowa karkashin sa yake doka ta kasa kowa karkashin ta yake shi yasa kaga aikin addini na samun matsala da aikin wato kasashen mu na da ake kawo dokoki ba su samun cin nasara da akwai wanda suke ganin su ba za su bi doka ba da kuma mutum guda ce shi ba zai bi ba to ai shi kenan kowa sai shiga ai shi ma wajibi ne Eh.
ka ja aya ka ce a kai ba za ka bi ba to ya za a yi kai ka ce mutane su zo su bi annabawa in sun ka ce aje yaki su ke shiga gaban mafi yawancin lokuta aje ayi yaki Eh.
in sun ce a ciyar in suna da dukiya sai sun ba da tasu amma kai sai ka ce a a ciyar sai ka riƙe naka kuma an san kana da hali kenan kai ne za a yi ma aiki ba addini za a yi ma aiki ba Ya gane.
to kulli azwajika gaya ma matanka wa banatika da ƴaƴanka mata wa nisa'il mu'minin da matan mu'minai yudnina alaihinna min jalabibihinna su sauko da jalabibihinna to jalbab ita ce riga wadda take tana rufewa wato abinda ake bukata da shi sutura don wasu sun ce jalbab ita ce doguwar riga in an ka sa doguwar riga ba sai an sa hijabi ba ina fata an fahimce ni alhali kuma ana nufin a'a suturar da za ta zamanto ta suturce su gaba ɗaya shine abinda ake nufi sai Allah ce zalika adna an yu'rafun wannan shi yafi daidaita ba- a- wato a gane su fala yu'dhina ba za a cutar da su ba wa kana Allahu ghafurur rahima Allah mai gafara ne mai jin kai kuma wannan ba shi ke nuna cewa ba wato zalika adna an yu'rafuna bayin musulmi ba sai sun sa hijabi ba don saboda suna cewa to ai su mata eh, an ka faɗa da matan mu'mine amma ba a yi zancen bayi ba sai malamai suka ce a'a illar da a- akwai shine fala yu'dhina ba za a cutar da su ba yadda ba a son a cutar da batan manzo da matan mu'minai haka abba a son a cutar da bayin mu'minai wallahu ta'ala a'lam ne wa ya kam kamata aka maka Allah mu dan tsaya kenan idan an mun zo sai mu ga idan Allah ya sa yawon mu ya kawo mu nan sai mu ga sharuɗan hijabi da kuma hijabin da ya kamata Eh.
ma za su to saka ba mu so mu tsawaita ba saboda maudu'in mu wancan yana da tsawo amma za mu yi istinbatat Okay, to istinbatat sarbawiya na cikin waɗannan ayoyin sai mu shiga cikin maudu'in mu Okay, eh nan ya insha Allah.
kamata insha Allah mu Ba dakata matsala, insha Allah masu sauraro sai a dan dakace mu za mu je hutun rabin lokaci mu dawo insha Allah Mhm.